Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Uh, barkanmu da lokaci lokaci. mu da sake kasancewa da ku a wani sabon bidiyo. So a wannan bidiyon namu ne zan nuna muku yadda za ku siyar da hamster ɗinku da zarar an fara trading nashi. Saboda idan kuka ce za ku ah, jira so maybe za iya zuwa a don pin na price na wannan token ɗin ya zo shi ya yi ƙasa sosai. So insha Allah a wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku sayar da hamster ɗinku waɗanda suka kai shi Binance da kuma Bybit. So da farko ku yi laki na wannan bidiyon sannan waɗanda ba su yi subscribe ba kuma su danna alamar subscribe wanda hakan zai ba ku damar duk wani bidiyo da na ɗora a nan gaba za a sanar da ku ku zo ku kalla. So da farko waɗanda suka kai hamster su Binance abinda za ku yi shi ne idan kuna so ku sayar da shi. Za ku ga a ƙasan nan akwai inda aka sa trade wannan alamar sai ku danna a kai. to bayan kun danna kai za ku ga ya kawo muku wannan interface din so abu na farko da za ku fara yi shine za ku duba a sama nan za ku ga akwai inda aka sa not slash usdt so yanzu yana akan not coin ne so maybe za ka iya ganin wani token daban slash usdt misali kamar a uh, btc slash usdt ko kuma docs slash usdt ya dai danganta da recent token da ka bari a kai so abin da za ka yi kawai shine sai ka danna a kai so bayan kun danna kai za ku ga akwai akwai tokens da dama a nan wajen kamar da kuke gani sai ku zo wajen satin sai ku yi satin na hamster so yanzu maybe ba za mu ga hamster ba kasancewar ba a fara yin a trading nashi ba so a binance baya nuna sai an fara yin trading amma waɗanda suke amfani da sauran exchanges maybe za su iya gani a wajen to misali bari dai mu bar sa akan a not slash sdt din amma idan an fara yin trading nashi idan kai satin na hamster so za ka ga kamar misali na farkon nan za ka ga wannan katizin ne ga shi nan kati slash a misali bari mu dauki wannan mu misali da shi kamar yadda kuke gani so idan ya nuna ma hamster slash sai ka danna akai so bayan ka danna akai za ka ga zai dare kai wannan fuskar so za ku ga yanzu kawai na dai misali ne da wannan katizin din so za ku zaɓi hamster sai kun tabbatar ya nuna muku hamster slash sdt a nan wajen to idan ya nuna muku sai ku duba a ƙasa akwai inda aka sabai bai akwai kuma wajen sell sai ku danna gurin sell da sayarwa za ku to bayan kun danna wajen sell za ku ga um, wannan wajen ya koma red color haka so abin da za ku yi shine sai ku duba a ƙasa akwai inda aka sa limit sai ku danna a kansa sai ku da shi market um, bayan kun da shi market sai ku zo a ƙasa akwai inda aka sa amount anan sai ku zo ku saka amount na ainihin hamster da kuke so ku sayar wato adadin sa kenan misali idan kana da guda dubu ɗaya to ana wajen zaka zo ka rubuta guda dubu ɗaya idan kuma misali kana so ka sayar da shi duka ne misali duka asset naka na um, duka token naka na hamster kake so ka sayar so kawai abin da zaka yi shine zaka duba a ƙasan nan akwai wata alama a nan idan ka rike akan ta sai ka ja gefe sai ka kashi 100% so bayan ka kashi 100% zai nuna ma amount na wannan hamster din da kake da shi a nan wajen so kasancewar yanzu ba a fara trading ba ba zai nuna ba so idan ka tabbatar ya nuna ma sai ka zo nan sai ka danna sell a sell hamster so kana danna a kai kai tsaye zai siyar ma da wannan hamster din sai mayar da shi ainihin sai shi ainihin USDT wanda hakan zai baka damar kuɗin ka ya zauna stable ba tare da a yana raguwa ba kenan so idan kai haka ka siyar da shi ka mayar da shi dala kenan wato USDT saura kuma hanyar da ka bi ka mayar da shi a ainihin naira ka da shi cikin account naka so akwai bidiyon da na yi game da yadda ake yin p2p a bitget da kuma bybit so duka zan ajiye link nasu a ƙarshen wannan bidiyon domin idan kun sayar da shi zuwa usdt sai ku kalli wancan bidiyon domin ku sayar da shi kuda da shi naira to saura kuma masu amfani da babit idan hamsta ɗinka yana a cikin babit kana so ka sayar da shi abin da zaka yi shine zaka shiga cikin babit kamar da kuke gani so wannan shine ainihin interface da zai nuna ma a farko na babit kenan su abin da za ka yi shine za ka da a ƙasar na akwai da aka sa spot wannan alamar sai ka danna a kai so bayan kun danna kai shi ma hanyar da muka bi a Binance duk ɗaya ne duk ɗaya ne kawai abin da ya bambanta shine wajen da za a shiga a Binance yana nuna trade a kuma babit yana nuna spot so shi ma za mu zo mu wajen nan za ku ga anan wajen akwai trx sdt so kowane token za ka iya gani a wajen maybe za ka iya ganin btc slash usdt ko kuma bnb slash usdt ya dai danganta da token ɗin da yake a kai so kowanne ka gani inda ba hamster ba ne sai ka danna a kansa bayan ka danna a kansa zai baka damar ka yi sacin na hamster domin a ka sayar da shi kenan so misali misali da muka yi za ku ga shi nan a nan a hamster so idan muka danna a kansa kamar yadda kuke gani so bayan mun danna kan hamster za ku ga ya kawo mana wannan fuskar so yanzu za ku ga ba a sport yake ba ya dawo wannan bangaren saboda ba fara yin trading na ainihin wannan token din ba inda a ce an fara yin trading nashi zai bar mu a sport so daidai kamar dai da na nuna muku a binance so duka ɗaya ne duk hanyar ɗaya ce duk abin da za ku yi a binance to a babit ma haka za ku yi sannan idan a wata exchange ce ma kuka kai duka hanyoyin ɗaya ne so wannan ita ce hanyar da za ku bi dai ku sayar da hamster ɗinku ku da da shi USDT bayan kun da da shi USDT kuma idan kuna da buƙatar ku sayar da shi kuma da shi naira a turo muku da naira a account so akwai videos da na yi guda biyu game da yadda ake yin P2P a exchange guda biyu na Bitget da kuma Babit so zan ajiye link na videos ɗin za ku ga hoton su ya fito a ƙarshen wannan bidiyon sai ku danna ku je ku kalla wassalamu alaikum wa rahmatullah